وجعلنا ذريته هم الباقين kuma muka tseratar da iyalansa da mabiyansa muminai su kaɗai, hakika mun nutsar da waɗanda ba su ba daga cikin mutanensa kafirai.